A Najeriya an jima ana samun rashin rayukan jama'a da dama sanadiyar rashin kula da tsafta, kama daga tsaftar abinci ko tsaftar muhalli, kamar yadda ba da jimawa ba aka samu a jihar Sokoto, inda mutane bakwai dangi ɗaya suka mutu sanadiyar cin wani abinci. Ko bayan mutuwar mutane da yawa sanadiyar cin abinci mara tsafta, an sha samun barkewa cututtukan da ke kisan jama'a, waɗanda ba su rasa nasaba da rashin tsaftar muhalli. irin waɗannan matsalolin a cewar masana tsaftar muhalli da ake kira duba gari da ana ƙarfafa lamuran su da ana iya kauce musu aminu liman ilela masani ne akan tsaftar muhalli kuma mataimakin shugaban ƙungiyar jami'an kula da tsaftar muhalli a najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma mahukunta ba su cika son a ce a ɗauki mutum a hukunta shi ba domin aikin duk gari in kai ka ga laifi za ka bada abin da muka kira a abatement notice kati na gargaɗi in mutum bai yi ba to kotu za ka kai shi dan laihin na akwai shi rubuce a cikin public health law na chapter 109 akwai shi da kuma dokokin da ita jiha ta yi akan sanitation in aka kai ka kuma kotun nan to cikin biyu na ko dai a ci ka tara ko a ruhe ko kuma a hada ma gaba ɗaya abu na uku kuma kasancewa ma'aikatan duk gari nan sun yi karamci ba da akan su ba wasu sun aje aiki wasu sun yi ritaya wasu sun rasu amma ba a ɗauki wasu za su zuwa su dawo maki matakin waɗannan da aka ɗauka ba amma kuma suna graduation suna karewa a makarantun nan amma ba su samu suka shigo ba kamar yadda yan uwansu irin nasu da likitoci suke kula da tsaftar muhalli dai yana daga cikin muradun karni da kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa kamar Najeriya ke fafatukar ganin an samu cimma. Muna da muradu na karni kusan guda goma sha bakwai. Daga cikin sha bakwai ɗin nan guda bakwai duka sun ta'allaka da aikin da mutanen Dubugar za su yi domin ganin an cimma waɗannan. Ana samun tsaftacen muhalli ne idan ya kasance abubuwan da muka amfani da su wanda ɗan adam ya rayuwa zai suna cikin tsafta. Ma'ana ya kasance akwai iska da muka shaƙa na ƙwarai ruwan da muka sha na ƙware muhallin da muke zama na kwarai da sauransu kasance ba su ayoyin cuta ko kwari wanda su sa wani rashin lahiya. Masana lamuran muhalli dai na ta'allaka matsalolin da ake samu da ke yin illa ga muhalli akan rashin kulawar mahukunta duk da yake suna cewa suna kokari wajen kula da kare muhalli. Dr. Ayuba Dan Asabe Umar masani ne akan kare muhalli a Najeriya. Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin amma maimakin gwamnati ta yi tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yadda ya cincinta ai ba ta yi ba sai dai ta zo ta yi kwaskwarima sai hukuma ta ci gaba da ilmantar da su su san illolin abubuwan da suke yi ma muhalli matsalolin gurɓacewar muhalli dai na ci gaba da yin barazana ga rayukan da ke bisa doron ƙasa abinda ƙasashen duniya ke ta fafutukar ganin an samu mafita ga lamarin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.